To sannun ku dai. Na manta ne bari muku godiya akan kokarin da kai a kaina da ɗawainiyar kai da ni. Allah ya saka da alheri. Na gode, na gode Allah ya bar zumunci. Saka muku da alkhairi. Amin amin. A kuma wallahi sai dai mu gode wa Allah. Allah mun gode maka alhamdulillah. Zan tafi. To shi kenan. Na gode kwarai kwarai. To na gode kwarai. Bari dan takawa. To Hajara rakata. Rakata. To. so maka magana ne kuma gashi na shirya zan fita sai gashi ka taho kai ma kana ji na magana yarinyar nan husna shine nake so tun da yarinyar haka ta yi min halarci ta kyautata min sosai yadda ya kamata ya kamata a cike kai mata sakayya kai ma mai kyau ka aure ta to ai ni ma tuntuni umma ba wa na fahimce ta tana nuna min wasu alamu da ya kamata tana so amma insha Allah zan je in zan same ta sai mu yi magana to shikenan ka sami ta ku magana duk abin da kuka yi sai ka zo ka sanar da insha Allah umma duk abin da muka yi zan zo in sanar da to na Allah maka albarka bari in je sai na dawo to mu sai kun dawo yau you. Na wannan kayan kuma fa umma ya kawo su ah, wallahi husna ce ta kawo min yar albarka to an gode an saka da alkhairi da mun gode hajji Allah ya saka da alkhairi to shikenan mata 'yan mata 'yan mata aran gari 'yan mata aran gari aka ce idan babu ku ba gari ko idan kun kai yawa ya lalace yauwa dama ba ta ɓata lokaci ba sau biyu ina ganin kina yau shafi layin mu ina yawan wuce ina yawan wuce a kodashi ina yawan ganin ki a zuciyata ina ji ina kuma amma na kasa biya ne. yau ya ce bari in jajirce in zama namiji faɗa na cewa ina so ina fatan zan samu karɓuwa Allah sarki kai ba zan ce a'a ba saboda duk mutumin da ya ce yana son ka ai mai son ka duk wanda ya ce baya ƙaunar ka baya ƙaunar ka to alhamdulillah na ji daɗi to amma sai dai wani hanzari ba gudu gaskiya an bada ni zan ɓoye maka ba saboda ba da niyyar yaudara ka shi ne abin da nake so sanar da dan Allah ka haƙuri an riga an bada ni amma ba da ba haka ba ai kai ma ɗin kayi mu haka ne na gode to amma yan mata ai an ci bayarwa ai ba a yi ba ko to abin da nake suni dai gaskiya ba zan yi hakura da saboda soyayyar ta shiga cikin zuciya to amma abin da nake so shi ne ina addu'a idan har ni alkhairi a tare kuma da ka faɗa kina so amma an bada ki idan ni alkhairi na tare da Allah ya ba ki idan kuma ba alkhairi bane Allah ba ki amma na san da kai ne to shi ke kar ka damu kama wasu rayuwa wallahi na kama da Allah sarki to aka damu insha Allah zai biya cikin kokari na zan ne alkhairin to Allah ya tabbatar idan kuma aka san haka ne ma Allah ya baka tabbata to alhamdulillah ya ba ni zan koma ko ina ta shiga ne mamman mamman sun tafi sun banni gashi kuma ina so a ɗan kamun wani abu Wani rarrafa da shiga ɗakin kana ciki? Ina ciki. Kin dawo haka? Na dawo wallahi. To, me yake faruwa ya na ganki haka? Wallahi umma akwai gagarumin matsala. Eh, ce irin matsala ta Me yake faruwa? Ba ni labari. Wallahi umma muna zaune a tsakar gida muna ta jiran mamman ya dawo. Da ya shigo har man fara gaggaisawa. Kawai sai ga Husna ta zo ta kira shi. ta zo ta kira shi suka fita waje sai na bi su ina leƙa na tare suna ta hira suna ta dariya su kwata kwata ma rashin lafiyan bai dame su ba. Ina kawai raina ya ɓaci dubu wa gida saboda ni ina zargin akwai wani abu a tsakanin suna da na dariya. Wallahi kamar ba wai wani abu ne ke faruwa a gidan ba yana gani da mutu da kama ɗauriya da mahaifiyarsa amma ya bi ta ya biya mata suka bisa ta wani dariya a wasu. Lallai akwai akwai wani al'amari lallai akwai lauje cikin naɗi. Yarinya da ta kaɗe ma mahaifiya to lalle akwai wani tugu da wani makirci a cikin wannan al'amarin zuwa kawai ne ya tuhu wata gida ma rai na ya riga ya gama ɓaci to kin ga kwantar da hankali kina ji zan ba ki labari wato kakar wata kakar mu idan ka je barka lokacin da take rayu idan mai jego ya mace ta haifa ta ce mata barkan ki da samun ɗaya idan namiji ne ta ce barkan ki da samun ɗaya sai muke tambayar ta wanda yasa take cewa haka ta ce ba za ku gane ba ta ce ai idan kika haifi ya mace idan Allah ilaya miki ita kika ga aurenta to mutum biyu ne zai miki hidima ita ce miki hidima mijinta yi miki idan ko ɗa namiji kika haifa to fa ran da ya zama ya shiga da ciki ya zama magidanci ya yi aure kenan to kuma tasa kuma anan zai tare ke sai dai ki zama yar kallo in kika matsa sai a ce uwar miji to su kuma ganewa ne ba sa yi yaya maza gararin su kenan mahaifansu ta ya mace tana tafiya gidan mijinta shi kenan nauyi ya sauka amma su sun dinga kenan har sai Allah ya raba su da iyaye su mutu to ba sa gane haka to saboda haka halayya ce ta maza halitta su ce haka idan zaki hulɗa da na namiji sai ke daura damar hakuri ki yi hakuri mutumin da iyayensu ma sai dai su bi su a saniya ke dan soyayya ta haɗa ku aure zaki to saboda haka ki kwantar da hankali hankalinki ki zama mai haƙuri yawwa halayya su ce haka suke tsantsan mutunci gudan ɗa namiji ya iya kin ga wannan wahalar da muke yi kawai mu miƙa wa Allah saboda Allah muke yi shine zai mana sakamako kina ta ɗawainiya da uwarsa ni in miƙa abinci ni da addu'a ina ta fama saboda za a auren min ya amma kuma shi yanzu ya hango kyallin goshin wata ai yana cewa yana dariya tun uwar bata samu sauki ba saboda tsabar sharri da rashin mutunci irin nasu kwantar da hankalinki ni ba zan yanke hukunci daga raji ba mu mika wa Allah lamarinsa yauwa kiki dinga damun hankalinki ki kiyaye da irin abubuwan da nake gaya miki wani karatun sai mun sake zama yauwa yawwa sannan hajiya ana zaune eh hajiya sannan da zuwa Yawa ya aiki alhamdulillah ya aka ji da kokari ya za a sai godiya ce bari in zo in zauna ma ɗan hira na ɗan ɗebe miki kewa tunda mutanen da sun fice wallahi gidan naki hajiya na gode <laughs> ya dai fuska ana dai dan samun saukin ta ko to alhamdulillah bai sai dai mu gode wa Allah kin san da gaba ɗaya baki nake gani amma yanzu kuma a hankali da ina dan ganin dan jajaja haka dai da dan haske haske kaɗan alhamdulillah ko ana sabon canji wannan alamun nasara ne gaskiya ne Allah ubangiji ya ƙara sauki Allah dacewa amin hajiya mm. na mahajiya tun kwanaki nake da sha'o oh, in kin zo zani wata magana da ke ikon Allah game da zancen wannan yaro Muhammadu da Hajara ah. ta ma wani abu ne na daban ne ya su ne nan ai wannan magana game da su babu wani abu yara sun haɗa kansu duk wanda ya gani ya san akwai cikakken so da ƙauna a cikin al'amuransu karewa ma ta zo ta zama taki <laughs> ai wannan al'amari kawai sai dai mu saurari jiran lokaci kuma mm. Allah ya sa muna da rabon gani eh, Allah ya sa za a yi da mu ai babu wani abu a tsakanin su ai haɗi ne na Allah mm, babu wani abu to Allah ya sa mu dace amin Allah ya ba mu yadda za mu amin amin Allah ya nuna mana lokacin amin ai kamar yau ne Allah da ibaki lafiya amin hajiya ba da lafiya mun nagode Amin. Mm. ita mota ta yi ta yi kyau sosai wallahi sosai ma kuwa kullum motar ne kwarai kuwa ke na siyo ita eh mota ta kici wai kana nufin motar ta wace kwarai da gaske hm. Allah na gode maka alhamdulillah farin cikin ma na rasa ma me zan ce maka amma godiyan nan ba zan yi ta anan ba sai mun je gida to ba damar amma kin san menene maganar da muka girke kwanaki ta me fa ta ƙara aure gane ba mun yi magana ƙarin aure da ke ba ban ƙara aure ni na ɗauka labarin wani fim kake bani ai ba wani fim ana na siyo miki ne don kwantar miki da hankali saboda a yi auren nan a gama lafiya ta siya min mota dai saboda ka kwantar min da hankali a yi aure a gama lafiya in dai ban kai aure ne ka siya min mota to ka ban ire iren su goma ba na bukata ungo dishi ya ce fa ba wani abu ba karki haka ungo wallahi za ka ban motar nan ire iren su goma ka haɗa min da gida duk sati maka bana bukatan auren bana bukatan su kuma me zan yi da kishiya kishiya baka ce zaka mun gona bana maka a gidan nan na bana maka makin sande shi aure ana karawa ne saboda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan hakuri da mutar kenan saboda na ce zan kara aure kuma ta kuna ban mamaki in dai magana kishiya ce sai kun zo ana ta ɗauki ba da kuɗi me yasa haka ne kishiya yar uwa ce ku ringa ci wallahi mara ki mai gida. Gidan ya kyau sosai ne? Ya yi kyau? Ba a ma magana. Fine. Yanzu a ce wannan gidan maki ya za ki ji a ranki. Na san za ki ji daɗi sosai. Haɗi ji. Wannan gidan a ce na aiki na fi kowa farin ciki wannan gida haka. Allah ya mallaka mu irin. Allah ya mallaka mu wannan gidan maki. Eh? Naki ne halak malak. Wai kana nufin gidan da nawa ne? Allah ji da ke sosai. Gaskiya ne alhamdulillah. Amma ban san iya godiyan da zan maka ba a rayuwa. Yaron ma na kira shi wanda mutumin yake a hannunsa na ce ɗan kai share ya goji gidan kafin mu da ke. To na kira waya sai na ji da shi gaba. Allah ya saka da alheri. Allah ya maka abin da kamun na alheri kin ga ga gida ga mota duk ni kaɗai duk ke kaɗai ita kuma amaryan Allah ya dole sai mata nata a can gefe me kake nufi ne ok ka zo ka bani gidan ne saboda akan maganar aure ne a yanzu bari ka ji in gaya maka na faɗa maka a baya yanzu ma zan mai tashi wallahi za ka bani gida ire-iren wa kai duniyan nan za ka mallaka ma saboda ka ƙara kishi ban da lokaci ka je can ka ta aure ka kai ka ka daina ma kawo min komai ka ce za ka ƙara aure ka je can ka rike su kai ta auren ka yanzu ba na son ka daga yanzu dan mutum zai ƙara aure yana aibu ne a tattare da shi maganar kishiya wallahi da rike ci babu ne babu kishiya saboda kwata kwata ni rayuwa babu kishiya ajin da saboda me kaka wani kamun wannan ka taimaka mun kishiya kamun wancan ka daina bata min lokaci yanzu lokaci na ne ka bata min ka jawo ni ka kawo ni gidan saboda maganar kishin ka ka samu gida ko to ka je can ka aure ka kai gida da na ban mamaki Ya yanzu kin ga Husna Na'am Husna Na'am Ta ina na fi son da kina burmushi ne kina fara'a Yau kuma da me ka zo min? Gaskiya na tsaya na tattauna na yi shawara da mutane na da iyayena akan magana auren nan. Kuma gaskiya kowa shawarar da yake bani mai kyau ce. Don haka auren nan za a yi shi nan ba da daɗewa ba insha Allah. Duk abin da na siyo miki mota da gida na baki wannan na baki ba zan taɓa karɓa ba. Wannan matsalar ka ce da mota da gidan ka je can ka in ka ga dama ka bata gidan ka ga dama ka kai mata mota ko kuma ka rike kayanka wannan duk matsalar ka ce mota da gidan ba sa gabana ka je can ka ta auren ka na gaya maka babu kisha ajanda na babu shi kuma ba zan kawo shi ba abin da nake so da ki ki karbi kayan nan za su miki amfani kar wata ranki da ki sai ranki in ta gidan ta fita ba in ta fita watakila na iya dawowa in ce ka ban din amma in tana nan je can ku kawon kayan ba dai mota bane ba ke fatan ki in mun yi auren mu rabu kenan shikenan zan karɓa gida da mota ko na gode ka je can ka ta auren ki ki zauna da ita lafiya akan me zai mabushi gida da mota hmm? ko dan ni ba za ki mabushi ba thank you very much zan tafi kuma ka raka ni kar raka ki in a nan kenan Muka zo muka tsaya wallahi na ɗauka ma labarin wani mutum yake bani wai yake ce wai ga mota nan na siya miki saboda in ƙara aure to ke kuma me kika ce masa ni me nace mishi kwa kawai cewa dai ba na sai ya tafi da motar shi nace mishi motar nan ire-iren su goma da gida duk sati sai na je maka ba na so ya je da motar shi je ƙara auren shi yanzu abin da ya sa mana kawo ki ne in nuna miki gurin shawara nake nema me kika ga ya kamata a yi ya za a yi ina mafita mafita gurin malam zamu dan ah. za mu je mu samu mafita kin zo da shawara amma Hajjaju akwai malamin da kika san za mu gurin shi sosai kai ke tunda da na kawo shawara ake ma kin san na san akwai gurin zuwa baya dai shan mai ko ka ina ai kat ne Lafiya Ina gajiya. Lafiya kalau Ya gida ya ƴan waya manyan. Masha Allah. Ya kwana biyu. Na kwana biyu nan ne ko ba. Lafiya ne ko? Lafiya kalau abubuwan ne gaba ɗaya sai a hankali. Ya za a yi. Wallahi. Yanzu kuma me ake tafa da shi? To, wallahi malam ƙawata ce ta yi aure. Kuma auren nan ba a daɗe da yinsa ba. yanzu uwan miji kuma ta ce lalle lalle sai an karo wata kuma an ƙaro gaskiya da matsala malam to shi dai magana ta gaskiya ita magana ta aure ta gani ai halarci kuma shi dukkan ɗan namiji da gani hmm, an ba shi dama ya aure daga ɗaya har zuwa guda hudu hasali ma abinda Allah ya sanar da mu alkur'ani mai girma in har ɗa namiji zai iya abin da aka fara magana aure alkur'ani ya fara da guda biyu in har zai adalci idan yana tsoro ba zai adalci ba ne to sai zuwa da guda ɗaya to kin anan ni ina ga wato wannan ƙawataki maimakon su zo da wani batu na tunanin in shiga wani abu daban gara na yi mata addu'ar Allah ba ta abokin zama ta gari Malam, da fa matsala babba fa malam. kai matsala babba malam. Yanzu Safiya, ke yanzu a ki so kike mu ke layi mu kuma wani abu daban mu shiga hurumin da ba namu ba? A'a, malam ni ma fa turo ne aka yi. To za ta gaskiya. In kuna son kuma gaskiya, ki je ki shaida mata. In har mijinta Allah ya kaddara masa ƙara aure a rayuwarsa, kuma zai bi umarnin iyayensa. kamar da mahaifiyarsa take so tsara auren nan lalle wajibinta ne ta ɗau hakuri kawai a yi mata addu'a Allah ba ta abokin zama ta gari zan koma in je in sanar da su malam daidai ne insha Allah daidai ne Allah ya tabbata kira jale ne a ranka haka na ga duk kayi takumi kuma na ga wani yanayi da yake faruwa ne da dama dai wallahi amma ina cikin wata matsala matsala kuma cikin ba kamar ta me kenan na ɗan mata biyu suka sa ba kuma na rasa wani zan to to gaskiya wannan lamarin abu ne ya kamata ko gaskiya addu'a ya kamata a samu saboda a yi istihara a fitar da ka san istihara ita kaɗai za ta ware kai da rashin sa to yanzu istihara kawai ka ba ta tona idan aka yi istihara Allah ya bayyana da ƙayar wanda take da shari'a. sai a ta wanda take alherin zaɓin Allah haka ko haka yanzu dai kawai abin da ya kamata ta daga daga gaskiya ka zo mun da babbar ah, shawara ka ta ka sa ni ah, dariya shi ne daidai amma kana ta tunani kai kaɗai baka sa Allah a cikin zuciya ka yi addu'a ba akwai matsala wallahi ka ga tunanin nan tun sare ko kuma shi ne aiki kenan wallahi dama duk haka zan wuce ne sai na gano ka kana ta tunani ka ga bai kamata a ce na wuce gaskiya dai to shi kenan Allah sarki to yanzu ya ka koma area ko zan dan to shi kenan Ya kike lafiya lau? Zuwan kenan? Wallahi. To shiga cikin mana. Kike mu je? Mamma. Na mamma. Dama ina so ne in baka shawara a kan yaran nan guda biyu. abin da nake so da kai ya kamata a ce gaba ɗayan su ka aure su to shi ba damuwa to ne maka albarka ina so ka gaya min meye matsayina a cikin zuciyarka bayan kai min alƙawari cewa ba za ka taɓa min kishiya ba shi ne kuke kokarin kulla min wannan kai da mahaifiyarka to ina so ka gaya min meye na a gurinka saboda ban gane abin da kuke nufi ba kai da mahaifiyarka duk irin ɗawainiyar da ita da ita duk irin wahalar da ne da ita kuma kuke nema ku yi irin wannan sakayya koko mamman magana nake maka baka bani amsa ba menene yake faruwa ne haka mamman yanzu nan ka ga matsayin a gurinka saboda ba za ka amince ma mahaifiyarka abin da ba za ka iya ɗauka ba gaya mun menene matsayin a gurinka mamman magana nake ka bani amsa mamman Wallahi lillahi wa inna ilaihi raji'un kin kashe min shi ko kin kashe min shi ko ba take min asara ba inna lillahi wa inna ilaihi kun ga abin da suka ja min ko ni ba ki take min asara ba wallahi wallahi ni ma ba ki take min asara ba Allah ya isa kan yaro ki Allah ya isa kan yaro mama inna lillahi mama mama Allah ya isa kan take ba mama Allah ya

na gaya da hankalin ka kan magana ni dai kawai su nake da ta samu lafiya ko ni fata na Allah ya baka lafiya Wannan tun yaushe wannan ɗazu ɗazun ne ko gaggauta kirawo likita ba hmm, bai kai minti talatin ba sannu kaji ba an zo in je in sako kayan aiki da ko kayan aikin da za a duba shi tukuna ok to kenan Ikon Allah. <laughs> Ina wuni? Ina gajiya. Ah, ah, ah. Dan Allah ke ce. Wallahi ni ce hajiya. Ai yanzu gidan zan je na ce bari in je in yi murna samun fuska ta walwale. Ido wurin ya Wallahi hajiya ido ya samu. Ina kallon sararin samaniya kuma ga shaja ina kallon ki da sai dai in ji Allah da ai haka wato Allah da ya cuta eh, sai ki duba ki gani baka kuma fidda tsammani idan kana raye gaskiya haka ne yanzu dai kin ga gashi an cimma katarin magani wallahi alhamdulillah ya ku jira da wani hajiya na gode Allah saka da alheri Allah ya biya ku hajiya ai haɗe ne na Allah Allah ne ya riga ya haɗa mu hajiya sai kuma kika ji magana yarinyar nan kuma to al'amarin waɗannan yara ai dole sai dai a miƙa Allah lamarinsa kin ga duk sanda za a je wajen sa taron da za a je a same su gaskiya ne to ya za a yi haka dai za a kowala Allah ya sai da Allah ya so haka yake yi wallahi hajjami ni kaina in ga miki dai ba yin kaina ba haka dai Allah ya kadarto da wannan abu ba yadda zamu sai dai addu'a san wani abu mm, mm. shi kansa bai tsara hakan ba mm. ai al'amari ba tan yake samun bawa Gaskiya ai da muna shirya rayuwa to da kowa ya shirya wa kansa yadda za ta yi mai daɗi wani abu kwatsam yake samun ka aikin ga ta zama sanadi wannan ita ma ya za a yi da ita ita dai hajara ce za a haƙoƙotar da ita ta yi haƙuri da yadda ka so ba haka kake samu ba to ya za a yi haka da ya za mana mafi alkhairi amin amin amin hajiya kawai za a mana mafi alkhairi ai ba za mu jahilci kanmu da gangan ba eh ba wani abu Allah ya za a mafi alkhairi amin amin to hajiya na gode ai da ma sai gode sai mu ƙara to shikenan bari mu koma fara ta ne Thank you.